'Yan bindiga sun hallaka basaraken garin Yalum a ƙaramar hukumar Wase a jihar Filato tare da wasu mutane biyu. A daren jiya Litinin ne 'yan bindiga da ba a tantance su ba suka fada garin Yalum suka hallaka mutane suka yi garkuwa da wasu mata suka kuma jikkata wasu mutanen. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci ya sunansa saboda tsaro ya ce yankin nasu ya zame dagar yaƙi. Eh jiya dai misalin karfe tara da yan wasu mintuna na dare wato eh, yan ta'adda sun je garin yalo inda suka kashe sarkin garin ya haɗa da wani malami da ake ce masa mala ibrahim da wani kuma wani matashi suka yi kuma garkuwa da mutane uku wanda ya haɗa da mata guda biyu sannan kuma suka raunata mutane guda uku Eh a yanzu haka maganan da nake faɗa miki a yau ma bayan hukumomi sun bi su tun a da daddaren hari zuwa yanzu suna na a daji suna fafatawa da su garin kamfani yanzu haka maganan da nake faɗa miki ba zuba da jimawa ba sun yi wuta wuta ba kaɗan ba wanda lamarin ya kai ga har da jikata wasu jami'an tsaro guda biyu. gaskiya abubuwan sun ta'azzara ba kaɗan kaɗan ba don yanzu haka gaba da yamma gudu da arewa ko ta ina su ne suna wasu suna fita da shanukai waɗansu kuma suna tafiya yancin su hmm. sannan ɗalibin lokuta idan mutane idan hukumomi suka zo suka shiga kamar ta kudu to waɗansu sai su ɓuya kamar ta gefen arewa sai su zo su yi su kashe hukuma ko kuma su jikata mana mutanen da suke kai kawo na sufurin mana abubuwan da muke samu muke sawa gaskiya tsakani da Allah muna cikin garari muna cikin matsala sosai na tashin hankalin barazanan abubuwan da muke amfani da shi na more rayuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Alfred Alabo ya tabbatar da aukuwar harin sai dai ya ce har lokacin da nake magana da shi bai samu cikakken bayanai daga DPO yankin ba. They are in the bush now trying to fish out. I've been calling them, their number is not going through. ya ce dpo'n yankin da duk wani da ya kamata in samu bayani daga gare su sun shiga daji kuma lambar wayar su ba ta shiga but it is true it is it is known everybody know already that something happened in that place but i have to respond with uh, accurate facts dsp alabo ya ce gaskiya ne kowa ya san cewa wani abu ya faru a wurin amma sai na samu sahihan bayanai don kar in ba da bayanan da ba na gaskiya ba Dazukan da ke ƙananan hukumomin wasai da kanamdai kusan za a iya cewa 'yan ta'adda sun mamaye su inda al'ummomin ƙauyukan yankin ke neman ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.